alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah godiya wanda dukkan ni'ima take cika da cikawarsa wanda ya ba mu damar halartar wannan walima mai albarka ta auren uwanmu ƙaninmu alaramma dr khalid wanda allah maɗaukakin sarki ya sa daga jiya ya shiga daga ciki ko yau ne zai shiga daga cikin ne oho muna farawa da yi masa addu'a addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga angwaye da amare barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya albarka gare ka da amaryarka ya kuma dora ku akan albarka kuma ya haɗa ku akan alkhairi an yi wa'azuzzuka da aka ba bukatan a ce ni kuma an ƙara yin wani wa'azi kuma dama daga wa'azin muka taso muka zo nan saƙona kawai saƙon taya murna ne gare shi da kuma addu'ar neman ƙarin albarka banda wanda sauran 'yan uwa suka yi lokaci ya riga ya ja da haka bai kamata in buɗe wani maudu'i ba iyaka abin da zan ce shine ne aure albarka ne idan kuna so ku san aure albarka ne ku samu malam khalid bayan kwana uku tambaye shi ya albarkan aure zai ce maka eh fihi baraka insha Allah Allah maɗaukakin sarki shi ya yi umarni ya ce a yi aure kuma ya ce a cikin aure akwai albarka ya ce wa an ki hul'ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum in ya kunu fukara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alif wa aurar da gwagware daga cikin ku shine al'ayama wa salihina min ibadikum wa ima'ikum ku kuma aurar da waɗanda ba su yi aure ba daga cikin bayinku maza da ku ku mata aka idan Allah ya ce har bayi ma suna da haƙƙi na aure duk da ba sa da haƙƙin mallakan komi wa daraba Allahu matsalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shai amma yaqdiru ala nika wannan yana nuna maka muhimmancin aure duk yadda ɗan adam ya gaza a cikin rashin yanci da rashin haƙƙi ba kaman bawa amma ko shi Allah ce yana da haƙƙin aure don haka Allah ya ce idan suna jin tsoron ko ku da za ku aurar da su kuna jin tsoron talauci yughnihimullahu min fadli Allah zai wadatar da su daga cikin falala tasa wallahu wasi'un Allah shine mai yalwatar da masu bukata a wurinsa alim kuma shine masanin inda ya cancanta ya yalwatar masanin inda ya cancanta ya kuntata sai yake yi bisa adalci yana sa abin da ya dace a inda ya dace lokacin da ya dace ta yanayin da ya dace don haka ne ya sa malamai tun daga farkon musulunci har zuwa yanzu ke tabbatar da ma'anar wannan aya matukar mutum ya cika ƙa'idoji da sharuɗa na aure kuma ya yi shi saboda Allah to haƙiƙa zai buɗa masa ƙofar samun bunƙasa a tattalin arziki matuƙar mutum ya yi aure da yaƙini tsakaninsa da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙi ne mutum uku Allah sai ya taimake su sai ya buɗa musu ɗaya daga cikinsu shine duk wanda ya aure ta ta'affufan wanda ya aure saboda neman kare kansa saboda Allah ya yi aure ba saboda yayin tsuwa ne sun yi aure ba ba saboda an daɗe ana tsokanansa gwauro ba ba saboda wani dalili ba sai don saboda ya tsare mutuncin kansa ya ƙara wa kansa daraja ta addini da ta rayuwa to Allah ya yi alkawarin sai ya taimake su ɗaya daga cikin taimakon shine Allah zai ba su yadda za su Allah zai buɗa musu ya sa musu albarka cikin ɗan abin da suke da shi ko da ba yawa wanda suke da shi kaɗan kuma ya ƙara mutu shi ya sa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yake cewa Allah fi ma amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi minal ghina yi wa Allah biyayya cikin abin da ya umurce ku na ku yi aure shi kuma Allah zai cika muku alkawarin da ya muku na sama muku wadata aure yana kawo wadata yana kawo buɗi da yardar Allah daga kan bayan kwana uku nan da na ɗiba wa malam Khalid duk wanda zai same shi kusa ya tambaye shi ya gaya ya an ga buɗi tun daga yanzu ma ya fara ganin buɗi na tabbatar wanda inda ba don ya tsokano aure ba da ba zai gan shi ba ina faɗan wannan ne saboda gwagware daga cikin ku kuna jin tsoron aure kuna ganin aure wani babban abu ne sai ka zo yi sai ka ga Allah ya buɗa maka iyaye da yawa suna jin tsoron aurar da 'ya'yansu saboda za su ce ba mu sai kaza ba mu sai duka ajiye wannan kai yi niyya saboda Allah in ka sa rana kuma karka daga saboda baka sai komi ba kawai ka niyyar aurar da ita kai niyya ba wai kayan da zaka siya mata kai niyya ba baka ko baka da ko kwabo kasa auren yarka da niyyar saboda Allah kar ka daga auren abin da kai niyya shi zaka cika za ga abin da Allah zai buɗa maka kuma ko baka sai mata komi ba aka ɗauke ta daga ita sai ita aka kai masa ita suka yi amfani da tabarma ta karamno suka fara Allah kaɗai san abin da za su yi a nan gaba da yawa daga mu a nan waɗanda suka yi aure shekara ashirin da wani abu da suka wuce za su ba da shaida akan wannan ko wannan mai kuɗin na ɗazu da ya fita a nan inda za ku tambaye shi lokacin da yake da yake ɗan shekara ashirin ko makamantan wannan lokacin da ya aure nawa ne yake da shi amma yanzu nawa ake tisawa a gani ga waɗannan duk kana ganin su a nan lokacin da mutum ya yi aure za ka samu cewa sai an taya shi amma daga baya sai kaga Allah ya buɗo ƙofofin alherin da baya tsammani wanda inda ba da wannan auren ba da Allah ba zai kawo shi ba don haka ku yi aure kar ku ji tsoron talauci ku yi aure amma ku yi saboda Allah amma kafin ku yi aure ku tanadi wani abu a hannunku da Allah ya ce wa atun nisa a ku ba wa mata don ka samu ɗan abin da ka san zaka iya bayarwa kar ka ɗebo aure baka da komi da zaka bayar kai ayarka ba ita ce wa anki hul ayama ba ayarka ita ce wal yasta'afifi Ladina la yajiduna nikaha sai ka yi haƙuri har zuwa lokacin da ka samu a ta yi min fadli kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Abba ibn Mas'ud ya ce man istata'a minkum al-ba'a wanda ya samu dama to in ka samu dama kawai kai aure karka ce sai ka tara ya kai kaza sai ka fara aiki a abu kaza sai ka tara jari a'a ko da wannan darasin na Sheikh abdurrahman bai gama cika ba baka riga ka samu business plan ba inda akwai wani abu a hanya ka fara Allah zai kawo hanyar da zaka ga yalwata kuma yana ɗaya daga cikin mu muke tsananta wa kanmu aure a al'adarmu yana cikin inda yafi ko ina a duniya arha duk wanda yake lura da yanda al'amura suke faruwa tun a da da yanzu tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har yau ba taɓa yin inda aure yake da arha kamar zamanin mu ba wallahi nawa ne ake biyan sadaki a garin ku nawa ne ake biyan sadaki a garin ku na budurwa naira dubu ɗari ko komi ya tashi amma banda kuɗin sadaki dala ta tashi naira ta tashi lokacin da ake sayan dala a naira da abin da bai wuce naira ɗari ko ɗari biyu ba ana still ana ba da sadaki naira dubu ɗari yanzu da dala ta kai naira dubu ɗaya still kuna ba da sadaki naira dubu ɗari komi zai tashi banda sadaki wannan yana cikin albarkan aure a ƙasar mu wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta ce yana biyan sadaki na duka matansa kuma yana karɓar sadakin duka 'ya'yansa ne sinta ya ta ukiya. wa nash ta ce wannan kuɗin yana daidai da mi'ati dirham dirhami ɗari biyar ka san nawa ne wannan kuɗin a yanzu a naira yadda dala ta tashi wannan kuɗin a yanzu haka a yau ɗinnan 6.7 miliyan naira ne shine kuɗin sadakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya akan dukkan matansa haka yake karba in zaka auri yarsa kuma ya ce ayi arha a sadaki nasa yafi na kowa arha a wancan zamanin amma a yanzu nawa ne yana da arha wannan ba fa kayan ɗaki ba ba kayan lefe ba ne ba komi ba kudin sadaki ne zalla yi ya ta ukiya wa nash naira miliyan shida da dubu ɗari bakwai da wani abu a yanzu da za ku yi aure muhammadu da ba za ku yi aure ba amma har yanzu naira dubu ɗari ne an gode wa allah sau da aka ku yi aure kawai aure akwai arha kuma ciyarwa ma akwai sauki kai dai kai saboda Allah kuma ya zama ka nemi wata sana'a a hannunka kana dan samun wani abin da zaka iya wallahi kai aure alhaji ni da na gaya maka gaskiya kuma ba za ka yi ba fantaziru ina muntaziruna kai ta jira karka yi Allah ubangiji ya sa albarka a auren nan Allah kuma ya ƙara sanya albarka a cikin dukkan auren raki da waɗanda aka yi da waɗanda za a yi waɗanda suke lilo Allah ya ƙara ɗaure su waɗanda suka ɗauru Allah ya ƙara tantame su waɗanda a ciki ake ɗan samun rawa Allah ya tsaye da su wanda aka samu talauci Allah ya kawo arziki wanda aka samu arziki Allah ya sa albarka arzikin wanda ake da lafiya Allah ya ƙara lafiyar wanda ba a da lafiya Allah ya kawo lafiya wannan addu'a ta shafi kowa da kowa a nan kenan Allah ya mana albarka gaba daya a nan ne zan tsaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh